إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون waɗannan hallakakku ne saboda bauta wa gumaka da suke yi da abin da suke kai na bauta maunin Allah kuma dukkan abin da suka kasance suna aikatawa na ɗa'a ya ɓaci saboda sun haɗa Allah da wani a wajen bauta